daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan za ku iya samun mako da shi kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa sojojin Najeriya sun kaddamar da wani atisayen share fagen tunkarar masu da kayar baya a yankin Yolan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar. sannan muna tafi da maimacin shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfahamid ke gabatarwa da kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru hamma da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana aika wa koriya ta arewa sakonnin cewa amurka ba makiyarta ba ce a yayin da fadar white house take cewa ba ta ɗauke komi ba cikin jerin matakai da take da suna taka birki ga shirin makamai masu linzami da na nukiliya da koriya ta arewa take sarrafawa a taro da manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen amurkan take kullum na jiya talata sakataren a wani mataki na ba safai ba ya halarci taron yana cewa amurka ba ta neman canjin gwamnati a koriya ta arewa ba ta buƙatar ganin rugujewar gwamnatin ba ta ma neman a gaggauta haɗewar ƙasashen ko zirin cikin gaggawa ba hakan ba ta neman wata hujja da za ta ba ta damar tura sojojinta cikin ƙasar ta koriya ta arewa duk da furcin da sakatare tilasin ya cewa amurka ba ta lamunta da barazanar da koriya ta arewa take mata ba ya ce muna fata a wani lokaci nan gaba za su fara fahimtar hakan kuma za mu zauna mu tattauna da su amma akwai alamun haƙurin wasu wakilan majalisun dokokin na amurka ya fara kaiwa wuya shugaban amurka donald trump ya ce yana ɗora haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka yi awon gaba da su cikin duhun dare akan shugaban ƙasar venezuela wato nicolas maduro amurka tana allah wadai da matakan da gwamnatin kama karya ta maduro take ɗauka in ji shugaban amurka a wasu sanarwa da ya fitar cikin daren talata a gogon washington sanarwa ta ci gaba da cewa lopez da lezema fursunonin siyasa ne da gwamnatin kasar take tsare da su ba bisa ka'ida ba sanarwa ta kara da cewa muna sake nanata kiranmu na ganin an saki dukkanin fursunonin siyasa ba tare da wani bata lokaci ko kuma gindaya wani sharaɗi ba faifan bidiyon da aka gani a dandalin twitter ya nuna jami'an tsaro suna jan shugabannin hamayya wato leopoldo lopez da antonio lezema daga gidajensu inda aka saka su a cikin motoci shi dai lazima yana ma cikin kayan bacci ne a lokacin da aka yi awon gaba da shi babban jakadan amurka sakataren harkokin wajen tarex kamar yadda muka riga muka gaya muku yana aikiwa da sakonni ga koriya ta arewa game da harkokin wato makaman nukiliyar kasar yanzu sai labarinmu na gaba wato a malawi rundunar 'yan sandan kasar ta ba da sammacin kamo tsohuwar shugabar kasar joyce banda rundunar ta 'yan sandan ta ce tana son ta yi wa banda tambayoyi kan zargin tana da hannu a wata barkarar cin hanci a shekara ta 2013 kamar yadda wakilin muryar amurka kasar ya aiko rundunar ta ba da wannan sammacin a kama tsohuwar shugabar kasar ce kusan shekaru hudu bayan da abin fallasar ya fito fili. a shekara ta uku ne wani kamfanin ƙididdiga daga ingila da gwamnatin ƙasar ta sa ya duba masa asusunsa ya gano cewa kuɗi dala miliyan talatin da biyu an yi amfani da su ta hanyoyi da suka saba ƙa'ida aka biya wasu 'yan kwangila musamman kamfanonin gine-gine amma babu abin da aka yi wa gwamnati an ɗaure mutane goma kan laifin satar kuɗi da halatta kuɗaɗen haram tsohuwar shugaba banda ta bar ƙasar domin gudanar da harkokin kasuwanci kuma a hali yanzu tana nan amurka kakakin madan banda ande kuce cantunya ya gaya muryar amurka cewa har yanzu ba a gabatar wa tsohuwar wato tsohuwar shugabar kasar sammaci ba hakanan kuma shugaba uhuru na kenyatta na kasar kenya ya yi amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo inda ya bayyana bakin cikinsa kan kashe wani babban jami'in hukumar zaben kasar gabanin zaben da za a yi makon gobe shugaba uhuru ya yi amfani da dandalin facebook da twitter ya yi kira a tabbatar da cewa binciken kisan da aka yi wa christopher sando ya ci gaba cikin tsanaki ba tare da wani cikas ba a daidai kuma lokacin da wasu mutane masu yawa suka yi maci zuwa ofishin hukumar zaɓe da ke tsakiyar birnin nairobi suna neman ganin an yi adalci kan wannan kisa tsando wadda kafin mutuwarsa shine jagoran bangaren na'urorin kwamfuta hukumar zaben kasar ya yi kokari ya tabbatar wa 'yan kasar cewa ba za a yi a ringizo ko katsa landan da sakamakon zaben ba ranar litinin ya ga gawarsa bayan da ya bace tun ranar juma'a kamar yadda shugaban hukumar zaben kasar ya faɗa sai da aka gallaza sando ba kamar a kashe shi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya rundunar sojin ƙasa ta kaddamar da wani shirin rawar daji a yankin Yola da ke jihar Adamawa a wani mataki na share fagen tunkarar masu da kayar baya a yankin. Daga Yolan ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. sojojin najeriya kenan yayi wani atisayin shiga fagen daga domin yaki da masu tada kayar bayan na kungiyar boko haram wanda aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fafatawa to sai dai ko yayin da wannan yaki na boko haram ma ke ɗaukan wani sabon salo cikin kwanakin nan babban hafsan sojin najeriya laftana janar tukur yusuf burtai ya ce yanzu haka dakarun najeriya sun kare dukkanin lagon yan boko haram janar burtai wanda ke jawabi a wajen taron karawa juna sani kan dabarun yaƙi na shekara-shekara mai taken Nigerian Army Combat Support ya ce an bulo da shirin bada horon ne domin sanin makamar aiki wajen yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai da kuma 'yan bindigan Fulani makiyaya. We all know that the contemporary challenges Nigeria is grappling with is asymmetric warfare including insurgency, herdsmen and farmers clashes. Lallai Najeriya na cikin kasashen da ke fama da wannan tashe-tashen hankula na boko haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai kai hama da yan bindigan fulani makiyaya wanda don haka muke wannan taro domin sanin makama na yadda zamu kawo ƙarshen wannan ta'addanci a yanzu kidnapping for ransom oil pipelines vandalism and stealing of crude and refined products tun farko da yake bude taron gwamnan jihar adama sanatu muhammadu bindo umaru jibrilla ya koya ba dakarun najeriya bisa nasarar da ake samu a yanzu wajen fatattakar yan kungiyar ta boko haram wannan ya nuna adama muna zaman lafiya kuma ba abin da za mu ce sai da mu yi wa sojojin mu godiya kuma a karkashin shugabancin shi janar burate wanda dan north east ne danmu ne kuma ya nuna mazantaka a cikin wannan kokarin da yake yi to don haka ni a matsayin gwamna adamawa babu da zan ce sai dai mashi addu'a Allah ya sa ya ci gaba da ayyukan da yake yi dinnan kuma Allah ya sa a gama lafiya brigadier janar sani kuka sheka da ke ma zama kakakin sojin kasar ya ko bayyana muhimmancin wannan taro da sojojin so gudanar a yola sha'anin aikin soja ya ta'allaka ne kan abubuwa da dama amma muhimmi a gare shi shine wato horaswa domin sai ka horu ka kware wajen aiki za ka iya gudanar da ayyukanka ko kuma al'umuranka cikin kwanci hankali ko kuma cikin sauƙi a turance aka ce when you train hard in peace time you bleed less during war so idan ka kware ta fuska horaswa daga ga cewar ko da an tashi yaƙi ko kuma wasu ayyuka na soja za ka ga matsalolin da za a samu da sauƙi saboda haka horaswa tana da muhimmanci kuma muna da matakai na horaswa tun daga sanda hafsa ko kuma kurtu ya kai ga shiga aikin soja kakakin sojin najeriya kenan brigadier janar sani kuka sheka ko fata ma dai shine allah kawo ƙarshen wannan matsala ta kungiyar boko haram da ke ci gaba da lakumai rayuka a yanzu ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimakin soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko To nan gaba kaɗan za mu je ga shirin ciki da gaskiya amma kafin nan bar mu shakata da wannan waka. Usman Adamu Usman wali babban adali. Jama'a ga zance zani. Sai ka faɗi mai a shatan zamani. Jama'a ga zance zani. Sai ka mu mai Inda malan ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa. Wannan gaskiya ne shatan zamani. Amma inda shata ya faɗa shatan zamani. dole ce waka ya kyarkyara amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kyarkyara na yaro ɗan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani na yaro ɗan kankane makaranta amma ni malam abunda Allah ya faɗa shi ne annabi ya faɗa gaskiya ne abunda annabi ya faɗa Shi ne malam ya faɗa a san magadan annabawa malam ya faɗa wazi a garan aiki dole mu aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali dubu jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar da kai ke shatan zamani dubu jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar da kai ke lokacin wali iya da rai sale Allahu akbar lokacin mutuwa bata taushi ba Allah ka musulmi kanan mana faɗi gaidan na faɗi mai duguri na faɗi da na faɗi ranar zaɓe na tahe in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi adali. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa. Tumar da yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. assalamu alaikum yau muna tare ne da daraktan gabatar da ƙararraki ko dpp na ma'aikatar shari'a ta jihar kebbi kabir ali a kan maganar kisan da ake tuhumar wasu da yi mazayyanu garba a garin jega daraktan zai mana bayanin matakan da suka ɗauka suke kuma ci gaba da ɗauka na tabbatar da cewa shari'a ta yi aikin ta kan waɗanda suka aikata wannan kisan. Idan an tuna 'yan sanda na shiya da ke Sokoto sun kai waɗanda ake tuhumar gaban kotun majistare ta jega a kan ta bayar da umarnin a tsare su a kurkuku har ya zuwa lokacin da ita ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi ɗin za ta kai su gaban babbar kotun jiha domin tuhumar su da laifin aikata kisan kai. To amma ba kamar abin da aka saba gani ba idan an tuhumi mutum da kisan kai sai wannan kotun magistrate ɗin ta garin jega ta ba da belin waɗanda ake tuhumar abinda har ya sa iyaye da abokan wanda aka kashe suka fara zargin cewar akwai haɗin baki kuma har shi kansa sirri isa da ya kubuta da rai daga azabar da aka gana musu har ta zamo ajalin zayyano a hannu waɗannan mutane ya ce sun fara yi masa barazanar da su kashe shi shi ɗin ma domin wai babu wani mahalukin da isa ya taɓa su a garin jiga a bayanin da ya mana daraktan gabatar da ƙararrakin na jihar kebbi kabir ali ya ce su ma kansu sun yi adawa da bayar da belin waɗannan mutane da ake tuhuma to amma kuma bayarwa ko rashin ba da beli hurumin kotu ce ta magistrate ɗin da ke garin jiga. sunana kabir aliyu director public prosecutions minister of justice kebbi state na'am dangane da wannan shari'a ɗin akwai fayil ɗin da an ka turo mana daga zone 10 na mu yi nazari mu diba game da shi ko akwai laihi da ake tuhumar su watan hudu ne an ka aiko wannan fayil din mun yi nazarin wannan fayil din akwai mutum hudu da muka ga tabbas suna da hannu ga kisan wannan yaro din da aka yi kuma mun buƙaci daga ofishin aig zone 10 su turo mana original file don dama ga ka'ida in haka ya faru division suna bincike su tura ma cid office state cid su kuma su yi bincike sannan su turo mana mu kuma mu yi nazari akwai laifi ko kuma babu in akwai laihi mu ce su kawo mana original file mu gabatar da mai laihi gaban kotu mu caje shi mu biɗo shaidun da suka yadda abubuwan suka kasance mu gurfanar da shi gaban kotu ayi sai cid suna cikin bincike zonten suka aiko musu cewa a aika musu da file din can sabili da shi ma ya je can ya complain sun tura musu to na fahimci cewa kamar an gurfanar da su waɗannan da ake tuhuma a nan waye gurfanar da su a gaban kotu ku ne ko kuma su 'yan sanda to ga ka'ida in haka ya faru 'yan sanda in suka kamo inda ake tuma suna kai su magistrate court sai su ci ga tuma da ake musu magistrate court sai ta adana su kafin su kawo muna fayil nan yi nazari in akwai laihi high court muke ake kai mai laihi ba magistrate don magistrate ba ta da hurumin sauraren wannan shari'a wannan laihin da ake tuma. in suka kawo muna original mu kuma za mu yi drafting charges sai mu gurfanar da mai laihi gaban kotu na baka amsa tambaya ta ba ku ne ku gurfanar da su ko ko yan sanda ina zuwa ga wannan ai ba su kawo mana sai sun kawo mana original sannan za mu gurfanar da su gaban kotu ba a kai ga kawo mana original file din ba don haka ba mu kai ga gurfanar da su gaban high court ba eh sabila magistrate court suka su yan sanda suka kai su ba mu mu kai su can ba To amma bisa rahoton da suka bayar bayan sun yi zanta da dukkan waɗanda ake zargi da kuma waɗanda ah, watakila ake gani kamar shaidu haka sun ba da shawarwari su ma ah, na cewa a gurfanar da su kuma sun kai su ah, amma abin da suka ce yanzu wannan shari'a ta komo hannun musamman ofishin da ake kira dpp a takaice a nan ma'aikatar shari'a ta jihar kebbi kuma abin mamaki sai ga waɗannan yaran ko kuma waɗannan waɗanda ake zargin an sako su da sunan an ba da su bele me za ka ce game da wannan tunda an ce shari'a ta koma hannunku to yanzu ka gana ce ma watan hudu suka aiko mana fayil din mu kai nazarin shi mun aika musu su sake daukar jawabin shi mu da suru su kawo muna to ba su sai kawo muna shi ba sai juma'a can ne suka kawo mana original fayil din ko su kawo mana shi din sun ce ba su kai ga daukar jawabin mu da suru don sun yi sun yazo ya ba da karin jawabin shi kamar yadda muka bukata bai zo ba sai suka turo mana fayil haka na yanzu haka wanda ya nazarin fayil din yana rubuta charges din da ya kamata a yi nan da muka ce muku mun tabbatar akwai laihi kansu na sun aikata wannan abun gadin da zarar an gama an gama tabbatar da wannan abun gadin rubutawa din ne za mu kai wannan charges din before the high gaban high court ita high court din ita za ta saurare mu mu gabatar da shaidu gabanta in ya so ta zartar da hukunci bisa al'ada idan ana zargi irin abin da ya shafi kisan kai ba kasafai akan saki waɗanda ake tuhuma ba daga zaman wakafi da suke yi kamin a kammala shari'a amma sai ga waɗannan kusan ko wata ɗaya ba su yi ba da kama ake gani sai ga su sun bayyana wannan mana ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su iyalan mamacin suke ganin kamar akwai wani wata kullaliya a ciki me zaka ce dangane da sako ɗin da aka yi anya wannan ko yana bisa ka'ida ko kuwa to kamar da na ce ma bisa ga nazarin da muka yi na wannan fayil din akwai wa'anda zan lissawa muka yanzu wa'anda su muka ce za mu hannu gaban kotu bisa ga wannan abun gaɗi akwai ibrahim kokani akwai imrana isa akwai awalu dan malam akwai haruna umar bashar sama'ila muslim garba da mubarak garba su wa'annan bisa ga nazarin da muka yi na wannan fayil din tabbas akwai tuhuma ta kansu suka aikata wannan abun gaɗin bisa ga tambayar da kai na batun ba da beli ko ko abun ga ka'idar shari'a wanda duk ake tuhuma da laihin kashin kai ba a ba da shi beli ko da an yi applying ko da an garbatar da roƙo gaban kotu kotu ke da dama ita ke da discretion na ta ba da beli mutum ko kar ta ba da beli mutum akwai yanayin da zai bijiro wanda za a iya bayarwa amma na san mu an biɗi beli ɗin an aiko mu da takarda na motion lokacin ba a kawo mana original file ba mun kuma nuna rashin yadda mu na a bada belin su amma kuma kotu da yake tana da discretion na ta bada beli ko kada bada beli a bada beli amma kuma ku sani bada belin su da an kai din ba shi zai hana a gurfanar da su gaban kotu bisa ga tuhumar da ake musu ba kamar yadda na ce maka yanzu ne mun ka aka kawo mana raugan na wannan juma'a da gobe sati guda kenan da aka kawo mana original file din wanda kuma mun fara drafting charges kan waɗanga mutanen da na lissafa maka don haka in muka gurhana da su gaban kotu shaidu sun ka gabata kotu da dama wannan kotu da ka'ida inda hurumin da abu ya faru nan gaba in akwai high court na ake yin shi don haka nan high court je ganin nan za mu yi wannan charges din a kansu ko da an ba da mutum beli in shaidu sun ka gabata gaban kotu an ka tabbatar da cewa lallai wane da wane da wane da ake shaidu bisa ga shaidun aka gani ana revoking bail din amai da abun ga mutum sannan kuma cajis din da muke shiryawa kansu na haɗa kai kashin kai wanda duk Allah ya kaddare aka tabbatar da wani abu ga su ma hukunci ne za a yanke musu na kashin kai yanzu a matsayin ku na ma'aikatar shari'a an riga an yi wannan kuma abu ne wanda ya je hankalin mutane haka yanzu za ku zauna ku ci gaba kenan da kallon su suna yawo a gari ko ku akwai wani yunkuri da kuke don ganin cewa an bi ka'ida an kila an maida su zaman kaso ko wani abu kamar yadda na ce maka yau sati guda kenan da aka kawo mana fayil mu bukatan mu duk wanda ke da laifi a gurhana da shi gaban kotu a yanke mai hukunci don ya zama darasi mu sani wa shari'a ba wai tana bin mutum ne ta ga cewa an kashe mutum abin a'a bukata ake yi a samu zaman lahiya kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu don haka duk wanda ya aikata hukunci aikata laifi aka yanke mai hukunci yana zama darasi ga wani ko da yana da niyya aikatawa din sai sai ga abun ga dama abun da shari'a ke bukata kenan yanzu haka bukatar mu in muka gabatar da su gaban kotu ka san da farko na ga maka cewa mun nuna rashin amincewa mu na abada belin su don haka yanzu ga tunda Allah ya kaddari fayil ya zo hannunmu mun kai filin charges gaban kotu za ta ga abun da muka abun ga sannan kuma ya kasance gare ta ta revoking bail din ko kuma amma dai mu mu mu gabatar da shaidu gaban kotu tuma da muke musu mu tabbatar da ita mu tabbatar da cewa lalle sun aikata in so sai a muku hukunci kamar shari'a ta tanada ma sauraro za mu zuba ido da kuma kasa kunnuwanmu domin jin yadda za a yi game da wannan batu na kisan zayyanu. Amma a mako mai zuwa za mu taɓo batun mutanen wani gari ne a jihar Bauchi waɗanda aka kai musu wani alƙalin da ya zamo musu alaƙaƙai har suka laƙaba masa suna alƙali Riman. wato gidan wakafi kai tsaye saboda yadda suke zargin cewar haka yake tura waɗanda aka kai ƙara har ma da waɗanda suka kai ƙara ɗin gidan kurkuku har sai sun biya kuɗin beli. mutanen wannan gari har lauya suka ɗauka suka kai kukansu a ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi da zuwa manyan alƙalai na jihar ta Bauchi to amma har yau babu wani matakin da aka ɗauka akan wannan alƙalin. A huta lafiya. karfe uku na tsakar dare ne da minti ashirin da kusan uku a nan washington dc yanzu kuma ga muhammad awal garba da shirin jaridun kasar kamaru don fara shirin jaridar namu ne da jaridar dusa ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ana ta rahoto mana cewar mutane guda biyar ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin mai da maharan boko haram suka kai a garin a igawa da ke jihar arewa mai nisa sai jaridan The Star ita kuma ta labarta mana cewar jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Bijan Burundi ya ce yanzu dai 'yan kasar Kamaru mazauna a kasashen ketare suna ƙoƙarin rubuta sunayen 'ya'yayensu a makarantun kasar amma a cikin matsala ya ce dai yanzu dai a jihohin 'yan awaren Ingilishin kasar ba za a ci gaba da gudanar da harkokin karatu ba muji dai idan gwamnatin kasar ta sako 'ya'yansu ba daga gidan yarin birnin Yawunde wanda yanzu haka ta gagame su sanadiyar yancinsu da suke nema a kasar sai kuma jaridan the post ita kuma ta yanke samun da cewar ɗaliban da suke karatu a jami'an baminda da sauran makarantun bangaren na yan awaren kasar suna zargin al'umman wannan bangaren da kawo musu cikas a matsalan karatunsu na shekaran da ya wuce kasancewar ba su taɓuka komai ba a guraben jarba wanda aka gudanar sai kuma jaridan the satellite ita ma ta nuna mana cewar ministan ilimi mataki na farko Adija Yusuf tana fuskantar kalubale daga hukuman konak masu kwato hakkin gwamnatin kasar daga hannun waɗanda suka yi rubuta ciki da kudaden gwamnati tana mata binciken kwakwam ne akan waɗansu manyan kudade waɗanda suka yi batan dabo a hukumar nata sai kuma jaridar informatin an da ita ma ta zayyana mana cewar shugaban ƙungiyar kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar kamaru pikafood musta tombi aroko ya amince da shirɗin da ƙungiyar hukumar ƙwallon kafa na nahiyar afirka kaf suka ginda wa ƙasar ta jamhuriyar kamaru da za ta yi domin karɓar kulob-kulob guda 24 maimakon 16 wanda aka saba gudanarwa a shekarun da suka gabata. Yanzu dai a shekarar 2019 ta ce tana nan tsaf domin ta karɓi bakuncin gasar. Sai kuma jaridar Independent da ita ma ta hango mana cewar shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya yana ta shirye-shirye na yadda zai yi ya yi tazarce ko ya lashe zaben da za a gudanar a shekara na 2018 mai zuwan nan. Sai kuma jaridar Integration ita kuma ta ce rahoton da amnesty international suka fitar cewar kasar jamhuriyar kamaru hukumar tsaron kasar suna tauye hakkin bil'adama a gidajen yarin kasar domin a yanzu haka suna wuce kuma gona da iri na yakin da suke yi da maharan boko haram jakadan kasan amurka mazauni a kasar ta jamhuriyar kamaru ya ce zai yi kokari ya yi rangadin gidajen yarin kasar domin ganin irin wane da suke toyawa za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan kamarun Empo. an da ita ma ta tsegunta mana cewar tsohon kaftin din kulab din kwallon kafa kafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru inda Mitabus Lions Rigobekson Bahana bayan ya jingine sana'ar ƙwallon kafa yanzu kuma ya koma sana'ar shirya sinima a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To da ne kuma ka zo ga ra'ayin da kuke bar mana a kan na'ura. Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Ali dan tsara jamhuriyar Nijar mazaunin garin Accra Ghana. To mutanen Najeriya ku ta addu'a Allah Ubangiji ya kawo bahari lami lafiya daga Ingila. Haza wasu lami magana Ibrahim daga Accra Ghana. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jiga. ina kira da gwamnonin najeriya ku sani shekara biyu ta kare kun shigo cikin ta uku ko plus four wallahi ba shi zai fitar da ku ba illa gaskiya da amana ku ji tsoron Allah kun bi ƙasa ba kuɗi ana ba wa kuɗi kun danne daga ku sai ɗayan talakawa suna baƙa wahala to 2019 tana nan ta yi ta tana nan mutum na son gida shi ka barin gida don ba gidan baban shi bane daga alhaji manuru dan uwa mai allah na garin jega assalamu alaikum voa america laraba da ta shige kun baya wa yan najeriya su faɗi ra'ayinsu kewar in shugaban ƙasa ya dawo da wani aiki zai fara ni a gani na a gani da jama'a ta na kazansun najeriya na gaske idan har ya dawo dan allah dan annabi ya fara ta kasance ya yi mana magani abin da jama'a menene dalilin ake kama mu a Najeriya Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika sunana Sani Balad da ke buru Hausare a jihar Yobe Najeriya ina jira ga 'yan siyasar najeriya ya kamata su ji tsoron allah talakawa ba ne fa suke fitowa suke zaben ku amma ba abin da kuke na muku ga talaucin da ake a najeriya ga tsadar rayuwa ga wakilan mu ba su da adalci kaɗai yanzu 'yan siyasa ya kamata su duba su gani su waye suka cantar ya kamata a fara fifitawa irin talakan najeriya amma talakawa suna cikin damuwa ga kunci na rayuwa yanzu kuma sai labarai a takaice sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana aikawa koriya ta arewa sakonnin cewa amurka fa ba makiyarta ba ce a yayin da fadar white house take cewa ba ta ɗauki komi ba cikin jerin matakai da take da su na taka birki ga shirin makamai masu linzami da na nukiliya da koriya ta arewa take sarrafa a taro da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen amurka take yi a kullum na jiya talata sakataren a wani mataki na ba safai ba ya bayyana a taron inda ya kara jaddada kalamansa na farko. shugaban amurka donald trump ya ce yana aza hakkin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu a kasar venezuela da 'yan sanda suka yi awon gaba da su cikin duhun dare akan shugaban kasar venezuela nicolas maduro masu haro da kama kawo karshen shirin namu na hantsi a wannan rana sai kuma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata taugar abokanan aikin mun allah ya da wasu sabbin rahotanni a makafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga al'ummar jihar Bauchi dangane da rasuwar mataimakin gwamnan jihar Alhaji Muhammad Garba Gadi wanda Allah ya wa rasuwa a jiya. Da fatan Allah ya ji kansa amin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tani gabatarwa da kuma Solomon abu da ya haɗa shirin sai injiniyar mu Malama Zainab. Muhammadu Lalo ke cewa ku lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.